The first one was to ask the government to declare a state of emergency for education because the education of Nigerian girls and boys is Mun yi ganawa mai kyau inda na yi kira ga hukumomin Najeriya su kaddamar da dokar ta ɓaci don dagewa ga bunƙasa lamuran ilimi ga yara maza da mata. Hakanan na yi kira ga duk kuɗin da za a kashe a wannan bangare ya zama an bayyana shi a fili. Matashiyar nan mai kamfen ɗin ra'ayi ilimi a duniya Malala Yousafzai ke magana jim kaɗan bayan ganawa da mukaddashin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Oshibajo a fadar Aso Rock. Malala Yousafzai 'yar ƙasar Pakistan da ta yi suna bayan da da 'yan Taliban suka yi kuskurewa hallaka ta bayan harbinta da bindiga ta ci gaba da kamfen ɗinta na bunƙasa neman ilimi da nuna alƙalami ɗaya, littafi ɗaya da malami ɗaya ka iya sauya duniya ta aminta daga jahilci. Wannan shine karo na biyu da Malala ta zo Najeriya, inda dubu goma hudu ma ta zo karo na farko da ganawa da matan Chibok ko ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan wato BBOG, inda ta ba da gudumawa daga asusunta na ilimi. Kazalika ma ta gana da tsohon shugaba Jonathan. And I was really happy to hear positive response from the uh, acting president that they are happy to uh, ensure that uh, they are happy with the suggestion of implementing emergency and uh, Na yi murna cewa mukaddashin shugaban Najeriya da sauran ministoci sun gamsu da kiran kaddamar da wannan dokar ta ta ɓaci, in ji Malala, wacce mahaifinta da mahaifiyarta ke yi mata rakiya. I hope the other girls who are still under the abduction, uh, that those Chibok girls and all other girls who are under the abduction of Boko Haram. Malala wacce ta yi fata sauran matan Chibok da ke hannun 'yan Boko Haram za su kubuta, ta ce ta samu ma damar ganawa da matan da suka samu kansu. Wannan batu na neman ilimi kan zama babu zaɓi sai an neme shi ta hanyar makarantun gwamnati da masu zaman kansu da ke da ɗan karen tsada. Duk da haka na tattauna da malami wata tsangayar almajirai Abuja Aliyu Sisa Pass, wanda ya ce muhimmancin neman ilimin zamani baya ga na addini ya kai ga samun nasarar almajiransa arba'in zuwa yanzu sun samu digiri. Su suke jagorantar mutane baki daya. Saboda haka muke fata Allah ya haɗa kanmu 'yan Najeriya baki daya ya kuma samar da zaman lafiya a Najeriya mu ya samar da arziki ya samar da ci gaba sannan ya haɗa kanmu baki daya da musulmi da wanda ba musulmi ba dan arewa da dan kudu kowa ya zo a haɗa kai a taimaki ƙasa a raya ƙasa ta hanyar ayyuka masu amfani ta hanyar ilmantarwa da wa'azantarwa da wayar da kan jama'a da kuma addu'o'i wanda muke yi a kullun a kowane lokaci a kowane hali. Malala Yubzai mai shekaru ashirin yanzu kan zaga kasashen duniya don kamfen ga lamuran ilimin zamani inda ko kwanan nan ma ta zaga yankin kurdawa a Iraki. Masu sharhi na ganin Taliban sun harbe ta ne saboda yadda take caccakar su da nuna koma baya suke haddasawa a yankin Pakistan da Afghanistan. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.